Nam, masu kallon mu da sauraron mu ta wannan channel na Abu Zainaba. Yau ma ina mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau ma insha Allah za mu ci gaba da darasin mu da muke gabatarwa nan da suna koyon turanci daga tushe. Kuma <clears throat> wannan shine darasi na sha uku a jerin darussa da muka ainihin gabatar kuma yau za yi magana ne akan six letter words ah, ma'ana kalmomi da suke da haruffa shida-shida kalmomi masu harafi shida ah, in ba manta ba a darasin da ya gabata mun dubi kalmomi ne masu harafi biyar yau insha Allah za mu bibi kalmomi masu harafi shida kuma abin da ya sa muka kawo wannan darasi shine ya zama an fahimci yanayin yadda kalmomi suke girma ma'ana yanayin haruffa da kalmomi suke ɗauke da su wannan zai taimaka wa mutum matuƙa wajen fahimtar yanayin yadda kalmomin suka ginu da kuma zai samu kalmomi da dama waɗanda kila da bai san ma'anarsu ba ko bai san yaya asalinsu yake ba wannan zai taimaka kwarai da gaske ya fahimci yanayin kalmomin da kuma yanayin yadda suka gini sannan kuma eh, yana da kyau banda darasi da muka yi a nan mutum ya bincika da kansa ya gano ƙarin kalmomin da mu ba mu kawo su a nan ba misali a darasin da ya gabata mun dubi kalmomi masu harafi biyar sai ka duba kai ma da kanka ka binciko wasu ƙarin kalmomin waɗanda suka ginu akan harafi biyar waɗanda kuma mu ba mu kawo su a nan ba kamar yadda za ku gani yawanci mukan kawo kalmomi ne a babin misali waɗanda ba su da yawa kuma eh, kalmomin da ba mu kawo su suka fi yawa saboda haka yana da kyau mutum ya bincika da kansa don ya samu ya fahimci abin da kyau sannan kuma <clears throat> eh, wannan zai sa mutum ya san kalmomi da dama ba zai yi ka kware a yaren wasu mutane ba kuma baka san kalmomi da yawa na yaren ba baka san sunayen abubuwa da dama na yaren ba to wannan shine dalili da ya samu ka. kawo wannan darasi ah, <clears throat> yau za mu duba kalmomi kamar haka na farko muna da kalmar bottle kalmar bottle ah, tana kunshe da haruffa shida ne kamar da za mu gani muna da b a farko sannan sai o sai double t sai l sai e kalmar bottle na nufin kwalba kwalba ko wani mazubi wanda yake da sufa irin ta kwalba kamar misali gora da akan sai da ruwan sha a ciki da shi ma akan kira shi kwalba sannan da kwalabe kamar na magani ko na abubuwan sha haka ko kuma waɗanda ake ajiye waɗansu sinadarai a ciki da dai sauransu na ce kwalba ana nufin an ce bottle ana nufin kwalba da kowa ya sani kuma an duba za a ga harfa shida ne kamar yadda na faɗa sannan kalma ta gaba ita ce kalmar pencil p-e-n-c-i-l pencil kalmar pencil na nufin pencil pencil na, na rubutu kuma an duba za a ga harfa shida ne akwai p akwai e akwai n akwai c akwai i Ko kuma l kalma ta gaba ita ce kalmar kettle k e t l e kettle kalmar kettle na nufin buta buta buta ta alola ko butan shayi da dai sauransu kalmar kettle ita ma an duba za a ga harufa shida ne da ita ah, muna da c ah, muna da k muna da e muna da double t muna da l sannan muna da e a ƙarshe sai kalma ta biye ita ce kalmar needle n double e d l e needle needle na nufin allura an ce needle ana nufin allura allura wacce ake amfani da ita wajen eh, ɗinki ko kuma allura irin wacce ake amfani da ita wajen aikin asibiti duk ana kiransa da miro sai kalma ta biye ita ce kalmar battle b a w t l e battle ah, kalmar battle na nufin yaƙi in an ce battle ana nufin yaƙi kuma in an duba za a ga harfa shida ne da ita akwai b akwai a akwai double akwai l akwai kuma e ah, <clears throat> yau ma kusan kalmomin da muka yi amfani da su wajen buga misali kamar dai na darasin da ya gabata kun duba za ku ga kalmomin suna da dan alaƙa da juna ta wasu fuskoki alal misali kalmar bottle da muka yi amfani da ita a sama in ka ɗauke ko ɗin nan ka mai da shi a sai ka samu bottle. wanda kamar yadda na gaya muku a darasin da ya gabata za mu zo musamman a yi darasi a kan wannan wannan ke sai kalma ta gaba ita ce kalma sickle sickle s i c k l e sickle kalmar sickle na nufin lauje ko duk wani abu da yake da sufa ta lauje akan kira shi da suka ah, kuma in an duba za a ga kalma ce da take kunshe da harufa shida muna da s sannan sai i sai c sannan ah, sai k sai l kuma e a ƙarshe um, sai kalma ta biye ita ce kalmar castle castle c-a-s-t-l-e castle kalmar castle na nufin ah, fada ko ah, wani babban gidan sarauta shi ne castle kuma t ah, inda da yake cikin nan silent ne ma'ana ba a ambatan shi a wajen rubutu za a rubuta da shi amma wurin lafazi ba za a ji shi ba ma'ana ba a ambatan wannan t za mu zo kamar yadda darasin da ya gabata na gaya mana cewa za mu yi darasi akan kalmomi waɗanda suke da haruffan da ba ambatan su a ciki mun zo za mu ba da misali za kuma a fahimci abin da kyau kalmar kaso na nufin fada wani babbar fada ko wani babban gidan sarauta masarauta babba nan ce kasul ana nufin gidan sarki ko gida na sarauta babba sannan kalma ta biye ita ce kalmar pestle p-e-s-t-l-e pestle pestle shi e. ma kusan kamar kalmar kasul ne sannan kuma in an duba za a ga yana kunshe ne da kalmar tana kunshe ne da harufa shida ita ma kamar kalmar kaso kaso ne taɓarya taɓarya wacce ake daka da ita sai kalma ta biye ita ce kalmar mota m o r t e r motor motar mm, shine turmi heso tabarya motar kuma turmi sa'an nan kalma ta gaba ita ce kalmar duster d-u-s-t-e-r duster duster na na na goge abu kamar dasta da ake amfani da shi wajen goge abu da aka rubuta a kan allo kamar eh, yadda aka yi wannan rubutun sai a goge shi to wannan abin da za a goge da shi shine ake ce masa dasta dasta da dai kowa ya sani wanda ake amfani da shi a aji wajen goge abin da aka rubuta a kan allo to shi ma in kun duba za ku ga kalma ce da take kunshe da harfa shida muna da b muna da u muna da s muna da t muna da e sa'annan sai r ah, kalma ta biye ita ce kalmar father father f a t h e r father father ah, kalmar father na nufin mahaifi ko uba uba ko mahaifi ne father kuma an duba za a ga harufa shida ne a cikin kalma akwai f akwai a akwai t akwai h akwai sannan sai a kalma ta biye ita ce kalmar mother m o t h e r mother mother na nufin mahaifiya ko uwa wanda in an duba ita ma kalma ce da take kunshe da harafi shida m o t h e r sai kalma ta biye ita ce kalmar farmer farmer e f-a-r-m-e-r farmer farmer na nufin manomi manomi shi ne farmer sannan na duba za ga harfa shida ne muke da su akwai f akwai a akwai r akwai m akwai e sannan sai r a ƙarshe kalma ta gaba ita ce kalmar fisher fisher f i s h e r fisher fisher na nufin mai kamun kifi wanda yake kama kifi kuma in an duba za a ga harufa shida ne muke da su akwai f akwai i akwai s akwai h akwai e sannan sai r kalma ta biye ta ce kalmar e singer, s-i-n-g-e-r singer, singer singer na nufin mawaki ko wanda yake wake-wake kuma idan an duba za a ga harfa shida ne muke da su akwai s akwai i akwai n akwai g sannan sai er a ƙarshe sai kalma ta biye ita ce kalmar driver d-r-i-v-e-r e driver driver na nufin direba direba inda ke tuka mota alal misali kuma an duba za a ga muna da harfa shida ne a cikin kalmar driver d-r-i VER e. a gurguje <clears throat> kalma ta gaba ita ce kalmar gawon g-a-l-l-o-n gawon gawon na nufin galan da ake zuba kamar ruwa ko mai a ciki wanda galibi yana dauke ne da lita hudu eh, yawansa so kalmar galan ita ma na duba za a ga muna da harufa shida ne a ciki akwai g akwai a da double l akwai o sannan sai n ah, <clears throat> kalma ta biye ita ce kalmar cotton c o double t o n cotton kalmar cotton ah, ita ma an duba ta shida ne c o double t o n kuma cotton na nufin auduga a nufin auduga sai kalma ta biye ita ce kalmar prison p-r-i-s-o-n prison prison na nufin gidan yari ko a ce gidan kaso ko gidan fursuna duka sannan sai kalmar botna b U double T O N button button uh, na nufin button na riga ma'ana anini akan sa ma tufafi button na nufin anini na riga ko na tufafi sai kalmar bucket b u c k e t bucket bucket na nufin bokiti ko botiki wanda ah, na duba za a ga harfa shida ne a ciki akwai b akwai u akwai c akwai k sannan akwai e da t a ƙarshe kalma ta biye ita ce kalmar toilet t-o-i-l-e-t e toilet ko toilet toilet na nufin banɗaki ko mazajen kuma idan an duba za a ga Ah, harufa shida ne eh, a cikin kalma akwai T akwai O akwai I akwai L akwai E sannan sai P ah, sai kalma ta biye ta ce kalmar market M-A-R-K-E-T market kalmar market na nufin kasuwa an ce market ah, ana nufin kasuwa kuma idan an duba za a ga haruffa shida ne a ciki m a r k e t market sannan sai kalma ta ƙarshe ta ce kalma carrot c a double r o t carrot an ce carrot ana nufin karas so wannan shine a takaice kuma insha Allahu ina ga za mu dakata sai dai kamar yadda kullum nake gama a yi ƙoƙari a rubuta abin nan a littafi ta yadda zai taimaka kwarai da gaske wajen gane a darussan da muke ainihin gabatarwa sannan kuma idan akwai tambaya ko neman ƙarin bayani ko 'yan gyare-gyare za a iya e, sanar da mu a wajen comment ko kuma ainihin a ainihin kira mu ko a yi magana da mu ta whatsapp a kan namban mu ta 08064 39, sannan kuma kar a manta a danna alaman subscribe wanda wannan shi zai sa idan muka dora sabon bidiyo a sanar da mutum cewa mun dora sabon darasi kuma a taimaka a yi sharing saboda yan uwa su amfana da abin da ke ainihin kawa Na ga wannan shine a takaice zan dakata nan insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh